بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة فصلات أن سوكر دائتا أمكا daga manufofin surar bayanin halin masu bijirewa ambaton الله دفدن faɗin ƙarshensu. Tafsiri حميم حميم bayani akan ire-iren waɗannan haruffa ya gabata a farkon suratul baƙara. tanzilun minar rahmanir wannan alƙur'ani abin saukarwa ne daga Allah mai rahma mai jin ƙai. كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون littafi ne da aka yi bayanin ayoyinsa cikakken bayani kammalalle kuma aka sanya shi abin karantawa wato alkur'ani da harshen larabci ga mutanen da suke ganewa domin su ne suke amfanuwa da ma'anoninsa da abin da yake cikinsa na shirya zuwa ga gaskiya بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون kuma yana yin bushara ga muminai da tanadin da ya masu na sakamako mai yawa kuma yana tsoratar da kafirai daga azaba mai raɗaɗi amma sai mafi yawa daga cikinsu suka bijire masa ba sa sauraron abin da yake cikinsa na shirya sauraro na karɓa da kuma yarda وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون سكتي zukatan mu a rufe suke da abin rufewa ba sa hankaltar abin da kuke kiran mu zuwa gare shi kuma a cikin kunnuwan mu akwai kurumta ba sa jinsa sannan a tsakanin mu da kai akwai shamaki don haka abin da kake faɗa baya isowa gare mu saboda haka ka yi aiki akan tsarinka mu ma za mu yi aiki akan namu tsarin ba za mu bi ka ba قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗannan masu taurin kai ka ce ni mutum ne kamar ku ana yi min wahayi cewa abin bautar ku bisa cancanta abin bauta ne guda ɗaya shine Allah don haka ku bi hanyar da za ta kai ku zuwa gare shi ku nemi gafarar ku daga gare shi hallaka da azaba ta tabbata ga mashirkan da suke bauta ma wani Allah ko suke haɗa wani da shi a wajen bauta. الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون waɗanda ba sa ba da zakar dokiyoyinsu kuma sun kafirce wa lahira da abin da yake cikinta na ni'ima da wamammiya da azaba mai raɗaɗi. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم ajarun غير ممنون Haƙiƙa. waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa kuma suka yi ayyuka nagari, suna da wani lada da wamamme wanda baya yankewa shine aljanna قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين Ya kai wannan manzo kace kana mai tsawatarwa ga mashirkai saboda me kuke kafirce mu Allah wanda ya halicci ƙasa a kwanaki biyu ranar Lahadi da Litinin kuna sanya masa kishiyoyi da kuke bauta musu koma bayan Allah Allah shine ubangijin dukkan halitta gaba ɗaya وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين kuma ya sanya tabbatattun duwatsu a samanta waɗanda suke rike da ita domin kada ta motsa ya sanya albarka a cikinta ya sanya mai alheri ce na dindindin ga ma'abotanta ya kaddara abincin mutane da dabbobi a cikin kwanaki hudu cikon waɗannan kwanaki biyun da suka gabata su ne talata da laraba ko da wani zai so ya yi tambaya akan hakan ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا طائعا sannan Allah maɗaukakin sarki ya nufi halittar sama a wannan lokacin tana hayaƙi sai ya ce mata ita da ƙasa ku yi biyayya ga umarnina kuna son hakan ko ba kwa so ba ku da yadda za ku kauce ma hakan sai suka ce mun zo muna masu miƙa wuya babu da wani nufi koma bayan nufinka ya ubangijinmu فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم sai Allah ya cika halittar sammai a cikin kwanaki biyu ranar Alhamis da Juma'a da waɗannan kwanaki biyu ne halittar sammai da ƙasai ta cika a cikin kwanaki shidda Allah ya yi wahayi a kowace sama abin da ya ƙaddara a cikinta da abin da ya umarni da shi na ɗa'a da bauta muka ta saman duniya da taurari kuma muka kiyaye ita saman daga satar jin da shaidanu suke yi da waɗannan taurarin wannan abin da aka ambata tsari ne na Allah mabuwayi wanda babu mai rinjayarsa kuma masanin halittarsa. فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود idan waɗannan suka bijire ga barin yin imani da abin da ka zo da shi to ka ce da su ina tsoratar da ku azabar da za ta zo maku irin yadda ta afkawa adawa mutanen annabi hud da samudawa mutanen annabi salihu اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فانا بما ارسلتم به كافرون a lokacin da suka su lokacin da manzanninsu suka zo musu sashen suna bin sashi da kira iri ɗaya suna umurtar su kada su bauta ma kowa sai Allah shi kadai sai kafirai daga cikinsu suka ce da ubangijinmu ya so ya saukar mana da mala'iku a matsayin manzanni gare mu da ya saukar da su don haka mun kafircewa abin da aka aiko ku da shi saboda ku mutane ne kamar mu فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون amma adawa mutanen annabi hudu bayan kafircewa Allah da suka yi sai suka yi girman kai a doron ƙasa ba tare da haƙƙi ba suka zalunci jama'ar da suke kusa da su har yayin da suka rudu da ƙarfinsu sai suka ce waye ya fi mu ƙarfi babu wanda ya kai su tsananin ƙarfi a tunaninsu sai Allah ya mayar musu da martani inda ya ce shin waɗannan ba su san Allah da ya halicce su ya sanya musu ƙarfin da ya ruɗe su ya fi su ƙarfi ba sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah waɗanda annabi فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخزي وهم لا ينصرون sai muka tura musu iska mai sauti da yake tsoratarwa a wasu kwanaki marasa daɗi saboda abin da yake cikinsu na azaba don mu ɗanɗana musu azabar ƙasƙanci da wulaƙanci a duniya kuma azabar lahira da take jiran su ta fi wannan ƙasƙanci gare su kuma ba za su samu wanda zai taimake su ba ya tseratar da su daga azaba. وأما أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون أما سمودا ومتانا النبي ساله حقيقة من شلير دسو ta hanyar bayyana musu hanyar gaskiya amma sai suka fifita ɓata akan shirya zuwa ga gaskiya sai azabar tsawa ta wulakanci ta kama su saboda abin da suke aikatawa na kafirci da sabon Allah ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون sai muka tseratar da waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa kuma suka kasance suna tsoron Allah ta hanyar aikata umarni da nisantar hani mun tseratar da su daga azabar da ta samu mutanensu. ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون ranar da Allah zai tattala maƙiyansa zuwa ga wuta, zabaniyawa suna haɗa na farkonsu da na ƙarshensu, a wannan rana ba za su iya guduwa daga wuta ba. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون har sai sun zo kusa da wutar da aka koro su zuwa gare ta sai su yi musun abin da suka kasance suna aikatawa a duniya sai jinsu da ganinsu da fatun jikinsu su ba da shaida akan abin da suka kasance suna aikatawa a duniya na kafirci da sabon Allah. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون sai kafirai su ce wa fatunsu don me kuka ba da shaida akan mu da abin da muka kasance muna aikatawa a duniya sai fatun su mai da jawabi gaban abotansu su ce Allah wanda ya ba komai damar yin magana shine ya ba mu dama muka yi magana kuma shine wanda ya halicce ku da farko a yayin da kuke duniya kuma gare shi ne kaɗai za ku koma a lahira don yi muku hisabi da sakamako. وما كنت كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون kuma ba ku kasance kuna ɓoyewa ba a lokacin da kuke yin saɓon Allah a duniya yadda jinku da ganinku da fatunku ba za su yi muku shaida ba saboda ku ba ku yi imani da hisabi ko ƙobar Allah ko ladar Allah bayan mutuwa ba kai kun yi ma zaton Allah bai san da yawa daga cikin abin da kuka kasance kuna aikatawa ba, kuna ganin ma abin ya ɓuya gare shi, don haka kuka ruɗu. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين to wannan mummunan zaton da kuka yi wa ubangijinku shine ya hallakar da ku don haka kuka waye gari kuna cikin asararru waɗanda suka yi asarar duniya da lahira. فإن يصبروا فالنار مثوى idan waɗannan waɗanda jinsu da ganinsu da fatunsu suka yi musu shaida za su yi haƙuri to wuta ce dai matabbatarsu kuma makomar da za su koma gare ta kuma idan za su nemi a yaye musu azaba kuma su samu yardar Allah to ba za su samu yardar Allah ba kuma ba za su shiga aljanna ba وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين mun hore ma waɗannan kafirai abokai daga shaidanu suna tare da su a kodayaushe sai suka ƙawata musu munanan ayyukansu a duniya kuma suka ƙawata musu abin da yake bayansu da lahira sai suka mantar da su tuna lahira da aiki don ita, don haka azaba ta tabbata a kansu tare da jama'ar da suka gabace su daga cikin aljanu da mutane, tabbas sun kasance asararru ta inda suka yi asarar kansu da iyalansu ranar alkiyama ta hanyar shiga cikin wuta. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون a lokacin da kafirai suka gaza tunkarar gaskiya da hujja suka yi juna wasici da cewa kada ku saurari wannan alkur'anin da Muhammad yake karanta maku kada ku yi biyayya ga abin da yake cikinsa ku yi ihu ku ɗaga muryoyinku yayin da yake karanta shi wataƙila kwaye nasara a kansa ta hakan sai ya daina karanta shi ya daina kira zuwa gare shi sai mu huta da shi فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون تبس za mu ɗanɗana ma waɗanda suka kafirce wa Allah da manzanninsa azaba mai tsanani a ranar alkiyama kuma tabbas za mu saka wa masu mafi munin abin da suka kasance suna aikatawa na shirka da saɓo don uku a gare su ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون wancan sakamakon da aka ambata sakamakon maƙiya Allah waɗanda suka kafirce masa suka ƙareta manzanninsa shine wuta za su dawwama a cikinta ba yankewa har abada sakamakon jayayyarsu ga ayoyin Allah da ƙin imani da su duk da cewa ayoyi ne bayyanannu da ƙarfin hujja. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين waɗanda suka kafirce wa Allah suka ƙaryata manzanninsa suka ce, Ya Ubangijinmu, ka nuna mana waɗannan biyun da suka ɓatar da mu daga aljannu da mutane, wato Iblis wanda ya farar da kafirci kuma ya kira zuwa gare shi, da ɗan annabi Adam wanda ya koyar da zubar da jini, ka nuna mana su mu sanya su a wuta mu take su da ƙafafunmu don su zama mafiya tsananin azabtarwa cikin 'yan wuta, yayin da Allah ya ambaci sakamakon maƙiyansa sai kuma ya ambaci sakamakon masoyansa ya ce, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون حقيقة waɗanda suka ce, Ubangijinmu shi ne Allah, ba mu da wani Ubangiji wanda ba shi ba, kuma suka tsaya suka daidaita wajen kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana, mala'iku suna sauka a gare su yayin mutuwarsu suna ce masu kada ku ji tsoron mutuwa ko abin da yake bayanta kuma kada ku yi bakin ciki a kan abin da kuka bari a bayan ku na duniya ku yi bushara da aljanna wadda ake yi muku alkawarinta a duniya sakamakon imanin ku da Allah da aikin aikinku na gari نحن fil في duniya wa وفي akhira ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون mu ne masu jibintar lamarinku a duniya hakika mun kasance muna daidaita ku muna kiyaye ku kuma mu ne masu jibintar lamarinku a lahira jibintar mu gare ku mai ɗorewa ce kuma a cikin aljanna kuna da duk abin da zukatanku suke sha'awa kuna da duk abin da za ku nema daga abin da kuke so نزلا من غفور رحيم arziki ne tanadajje don saukarku daga Ubangiji mai yawan gafarar zunuban wanda ya tuba gare shi daga cikin bayansa kuma mai yawan jin kai a gare su. ومن أحسن قولا مما دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين babu wanda ya fi kyan zance fiye da mai kira zuwa ga ta Allah da yin aiki da shari'arsa kuma ya yi aiki na ƙwarai da zai sa sai yarda da shi kuma ya ce, Ni ina cikin masu miƙa wuya da juyawa ga Allah, duk wanda ya haka ya fi dukkan mutane kyan magana. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم aikata kyawawan ayyuka da ɗa'a waɗanda suke sa Allah ya yarda ba sa yin daidai da aikata saɓo, da munanan ayyuka waɗanda suke sa Allah ya fushi karama da abu mafi kyau ga wanda ya munana maka daga cikin mutane kai sai ka ga wanda gaba ke tsakaninku a da idan karama munanawarsa da abu mai kyau ya zama kamar wani dan uwa mai tausayawa a gare ka وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم amma ba kowa ake datarwa ga wannan ɗabi'a mai kyau ba sai waɗanda suka yi haƙuri akan cutarwa da abin da suke haɗuwa da shi daga mutane na munanan abubuwa, ba kowa ake datarwa ga wannan ɗabi'a mai kyau ba, sai ma'abocin rabo mai girma saboda alherin da ke ciki na alfanu mai yawa. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم idan shaidan ya yi maka waswasi da wani sharri a kowane lokaci to kai riko da Allah ka koma gare shi tabbas shi mai ji ne ga abin da kake faɗa kuma masani ne da halin da kake ciki ومن آياته الليل والنهار shamsuwal والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون daga cikin ayoyin Allah da suke nuna girmansa da kaɗaitakarsa akwai dare da yini da yadda suke bin juna da kuma rana da wata ya ku mutane kada ku yi sujjada ga rana kada ku yi sujjada ga wata ku yi sujjada ga Allah kaɗai wanda ya halice su idan har shi kaɗai kuke bauta mawa da gaskiya. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون idan suka yi girman kai suka bijire suka ƙi yin sujjada ga Allah mahalicci to mala'ikun da suke wurin Allah suna tsarkake shi kuma suna gode masa a dare da yini gaba ɗaya ba sa ƙosawa da bautarsa. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير daga cikin ayoyinsa masu nuna girmansa da kaɗaitakarsa da kuma ikonsa na tayarwa bayan mutuwa shine za ka ga ƙasa babu tsiro a kanta, amma idan muka saukar mata da ruwan sama sai ta motsa saboda motsin abin da ke ɓoye a cikinta na iri, kuma ka ga ta ɗaga, haƙiƙa wanda ya raya wannan ƙasa matacciya da fitowar tsirrai tabbas mai iya raya matattu ne da tashin su don yi musu hisabi da sakamako hakika shi mai iko ne akan komai raya ƙasa bayan mutuwa ba zai gagare shi ba ko raya matattu da tashin su daga kabarinsu ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون alaina. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير lalle waɗanda suke karkacewa ga barin daidai a cikin ayoyin Allah ta hanyar su da ƙaryata su da canza su abin da suke ciki baya buya a gare mu mun san su yanzu wanda za a jefa shi a cikin wuta shine mafi alheri ko kuwa wanda ranar alkiyama zai zo yana amintacce daga azaba ya ku mutane ku aikata abin da kuka ga dama na alheri da sharri hakika mun yi muku bayanin alheri da sharri kuma tabbas Allah mai gani ne da duk abin da kuka aikata babu abin da yake buya a gare shi daga cikin ayyukanku. إن الذين كفروا بالذكر لما na hula kitabun aziz. Haƙiƙa, waɗanda suka kafirce mu alƙur'ani yayin da ya zo musu daga wurin Allah ababen azabtarwa ne ranar alkiyama kuma shi alkur'ani littafi ne mabuwayi wanda aka kare babu wani mai canzawa da ya isa canza shi ko wani mai juyarwa da zai iya juya shi لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد برنا ba ta zuwa masa ta gabansa ko ta bayansa da ragi ko ƙari ko canza ma'ana ko lafazi abin saukarwa ne daga Allah mai hikima a cikin halittarsa da gudanarwarsa da shari'arsa kuma abin yabo a kowane hali yayin da Allah ya ambaci halin masu karyata alkur'ani sai ya ba manzansa haƙuri ya kwantar masa da hankali ta hanyar bayanan abin da 'yan uwansa manzanni suka haɗu da shi gabaninsa na karyatawa da isgilanci da ƙage ya ce ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفره وذو عقاب اليم ya kai wannan manzo babu wani abin da za a faɗa maka na ƙaryatawa sai abin da aka faɗa wa manzanni a gabaninka na ƙaryatawa don haka ka yi haƙuri tabbas ubangijinka mai gafara ne ga wanda ya tuba zuwa gare shi daga bayinsa kuma mai uƙoba ne ga wanda ya zarce a kan laifuffukansa bai tuba ba ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد kuma da mun saukar da wannan alkur'ani ba da harshen larabci ba da kafirai daga cikinsu sun ce ina ma an bayyana ayoyinsa don mu fahimce su yanzu alkur'ani zai zama ba da larabci ba ba a ajami alhali wanda ya zo da shi ba larabe ne ya kai wannan manzo ka ce ma waɗannan alƙur'ani shirya ne daga ɓata kuma waraka ne daga jahilci da abin da ya kamace shi amma ga waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka gaskata manzanninsa waɗanda ba sa imani da Allah akwai kurumta a kunnuwansu kuma shi ma kurma ne a gare su ba sa fahimtarsa waɗannan da aka siffanta da abin da aka ambata kamar waɗanda ake kira ne daga nesa ta yaya za su ji muryar mai kiransu. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب حقيقة من منبأ النبي موسى التوراة sai suka yi saɓani a cikinta, a cikinsu akwai waɗanda suka yi imani da ita, kuma a cikinsu akwai waɗanda suka kafirce mata, ba don alkawarin Allah na rarrabewa tsakanin bayi a ranar alkiyama a cikin abin da suka saɓa ba, da ya yi hukunci a tsakanin waɗanda suka saɓa a taura, ya bayyana mai gaskiya da wanda yake kan ɓata, ya girmama mai gaskiya, ya wulaƙanta ɓatace, Haƙiƙa kafirai suna cikin shakku game da lamarin wannan alkur'anin. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد wanda ya aiki na kwarai to amfanin aikinsa gare shi zai koma saboda aikin wani na kwarai baya amfanar Allah da komai wanda ya mummuna aiki to cutar aikin a kansa za ta koma domin saɓon wani daga cikin halittar Allah baya cutar da shi, kuma da sannu zai saka ma kowa da abin da ya kamace shi, kuma Ubangijinka ya kai wannan manzo, ba mai zaluntar bayansa ba ne, ba zai rage musu lada ba, kuma ba zai ƙara musu zunubi ba. Ilaihi yuraddu ilmu ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا اذناك ما منا من شهيد قال لا شيء كده ake mayar da ilimin shi ne kaɗai ya san yaushe za ta faru ba wanda ya san haka wanda ba shi ba, ba wani ɗan itace wanda zai fita daga ɓawansa wanda yake kewaye da shi, haka nan babu wata mace da za ta yi ciki ta haihu face ya sani, babu abin da yake kubce masa daga cikin wannan. A ranar da Allah zai kirawo mashirkai waɗanda suke bauta ma gumaka tare da shi, yana mai yi musu tsawa akan bauta wa gumakan da suka yi, ya ce, Ina abokan tarayyata, waɗanda kuka kasance kuna riya cewa su ne abokan tarayyata. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص sai mushrikai su ce mun yarda yau a gabanka babu wani daga cikinmu a yau da yake shaidawa kana da abokin tarayya abin da suke bauta mawa daga gumaka ya ɓace masu kuma suka tabbatar cewa ba su da matsira daga azabar Allah ko wata mafaka. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط mutum baya gajiya da neman lafiya da dukiya da ‘ya'ya da sauran abubuwan da suka yi kama da haka na daga ni'imomi idan kuma talauci ko rashin lafiya ko makamancin haka suka same shi to sai ka ganshi mai yawan ɗebe ƙauna daga rahamar Allah ne ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ idan kuma muka ɗanɗana masa lafiya daga wajenmu da wadata da lafiya bayan bala'i da rashin lafiyar da ya same shi tabbas sai ka ji ya ce wannan dama nawa ne don ni na cancanci haka kuma dama nawa ne kai ba na tsammanin alkiyama ma za ta tashi kuma ma da a ce alkiyamar za ta tashi aini a wurin Allah ina da wadata da dukiya kamar yadda ya min ni'ima a duniya saboda cancanta to a lahira ma haka zai yi mini tabbas Hakika za mu ba waɗanda suka kafirce da Allah labarin abin da suka aikata a duniya na kafirci da sabo za mu ɗanɗana musu azaba mafi tsanani. واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض kuma idan muka yi ni'ima ga mutum ni'imar lafiya da makamancinta sai ya rafkana da barin ambaton Allah da yi masa da'a ya bijiri yana mai girman kai amma idan rashin lafiya ko talauci ko sai ya same shi to fa shi a wannan lokaci mai yawan roƙon Allah ne yana kai kukansa gare shi akan abin da ya same shi don ya yayi masa baya godewa ubangijinsa idan ya masa ni'ima kuma baya yin haƙuri akan bala'i idan ya jarrabe shi قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد ya kai wannan manzo ka ce ma waɗannan mushrikai masu ƙaryatawa ku bani labari idan wannan alƙur'ani daga Allah yake amma sai kuka kafirce masa kuka ƙaryata shi to ta yaya halinku zai kasance babu wanda ya fi ɓata sama da wanda ya wa gaskiya taurin kai bayan ta bayyana ƙarara hujjarta da ƙarfinta sun bayyana. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد da sannu za mu nuna wa kafiran ƙwarai ayoyinmu a cikin sansanin ƙasa ta hanyar abin da Allah zai yi wa musulmi buɗe da shi, kuma mu nuna musu ayoyinmu a karan kansu ta hanyar buɗe garin Makka domin ya bayyana a gare su, bayyanar da take ɗauke shakka cewa wannan alkur'ani gaskiya ne, wadda babu kokwanto a cikinta. Yanzu bai ishi waɗannan mushrikai hujja ba cewa wannan alkur'ani gaskiya ne saboda shaidar Allah da kansa cewa daga gare shi yake waye ya fi shaida mai girma fiye da Allah da suna nufin gaskiya da sun wadatu da shaidar ubangijinsu ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط ku saurara hakika mushrikai suna cikin shakkun haɗuwa da ubangijinsu ranar alkiyama saboda suna ta tashi bayan mutuwa kuma ba su yi imani da lahira ba don haka ba sa yi mata shiri da aiki na ƙwarai ku saurara hakika Allah ya kewaye komai da ilimi da iko